gwamnatin jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin Brigadier Janar Abdurrahman Chani ta ayyana makokin kwana uku a faɗin ƙasar. Kanan labaran kenan kuka saurara sai ku gyara zama. Sannan ku biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji yadda ƙasar Turkiyya ta yi alhini da kuma yadda ta ɗauki wannan harin ta'addanci da waɗannan 'yan ta'adda ɓata gari suka kai wa sojoji yayin da suke ƙoƙari wajen kayan rayuka da kuma dukiyoyin al'ummar jamhuriyar Nijar.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 da ya yi sanadin mutuwar sojojin jamhuriyar Nijar ashirin kuma ƙasar ta Turkiyya ta bayyana harin a matsayin mummunar ta'asa. Muna baƙin ciki dangane da asarar rayukan da aka samu da kuma jikkata wasu mutane da aka yi bayan harin ta'addanci da aka kai, in ji wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya a ranar Laraba. Mun yi Allah warai da wannan mummunan harin da babban murya muna addu'ar Allah ya gafartawa waɗanda suka rasa rayukansu kuma muna miƙa ta'aziyar mu ga al'ummar jamhuriyar Nijar in ji sanarwar harin wanda aka kai yankin Tilaberi a ranar Talata ya yi sanadin halakar sojoji ashirin da kuma wani farar hula guda ɗaya kamar yadda gwamnatin ta jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin Birgediya Janar Abdulrahman Chani ta bayyana. Gwamnatin ta ce farmakin wani aiki ne daga gamayyar ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka kai. Lamarin ya faru ne lokacin da aka kai wasu sojoji da wasu jami'an tsaro hari a kusa da ƙauyen Tasiya da ke yankin tilabiri kamar yadda ma'aikatar tsaro ta jamhuriyar Nijar ta bayyana a wata sanarwa. Ta kuma ce wasu daga cikin sojoji sun ji raunuka sanadin wannan hari na kwantan ɓauna da 'yan ta'addan suka kai. Gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin birgidiya Janar Abdulrahman Chani ta ayyana makokin kwana uku a ƙasar daga ranar Laraba kuma za a yi ƙasa-ƙasa da tutocin ƙasar. Ma'aikatar tsaron ta ce daga bisani ta ƙaddamar da farmaki inda ta kawar da 'yan ta'adda da dama kuma ta lalata ababen su. yankin tilaberi wani yanki ne wato da ke iyaka da ƙasashen burkina faso da ƙasar mali yana fuskantar jerin hare-hare waɗanda ake yawan dangantawa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi masu sauraron wannan shine gamayya kuma cikakken rahoton da muke tafi da shi a wani lokaci muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ji kan musulmai daga cikin waɗannan sojoji waɗanda suka rasa rayukansu yayin da suke kokarin kare rayuka da dukiyoyin al'umma muna fata Allah madaukin sarki ya kawo ƙarshen 'yan ta'adda da ta'addanci waɗanda suke bi suna kashe mutane babu gayar babu dalili muna ƙara kira zuwa gwamnatin jamhuriyar Nijar da su ƙara zage damtse wajen ganin cewa an ƙara bullo da dukkanin wasu dabaru da hanyoyi wanda za a kawar da waɗannan 'yan ta'adda da suke ci gaba da addabar mutane haka zalika muna ƙara kira ga al'ummar jamhuriyar Nijar da ma yankin Afirka gaba ɗaya da mu tashi tsaye haikan wajen ci gaba da yin addu'o'in alkhairi muna yin addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen 'yan ta'adda da suke addabar ƙasashen mu mun gode da ziyarta tashar mu mai albarka ya hausa tv haka zalika muna dakon jiran ra'ayoyinku a bangaren comments akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka bisalam